yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da biyar ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da tara ga watan januwari shekara ta biyu wannan shine kasar na arba'in da bakwai daga cikin karatu karatuttukan littafin al-fatwa al-hamawiyyatul kubra واللف الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله مرأة كين سرك يغافر تامش ba بأمان تابك muke مكي a kullum wannan littafi ibn taymiya ya rubuta shi ne sakamakon tambaya da aka aiko mishi daga garin hama wato garin da ake ba ta kashi yanzu da sojojin siriya da kuma 'yan zanga-zanga na neman kifar da gwamnati da suke kiran shi homs tambayar ita ce algafa ta malam menene fassara da ma'anonin ayoyin da ke siffanta Allah da kuma hadisan nan da kuma menene fatoyin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa ibn taymiya ya rubuta wannan littafi domin ya amsa waɗannan ainihin bayanai kuma ya amsa din sai yana daidai ainihin wato inda yake kwararo mana maganganun malamai a inda maganganun da ya fi jingina a kansu su ne maganganun ainihin al'imamu Muhammad Abu Abdullahi ibn Khafif Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. A inda duk da a cikin tarihin wannan malamin in kana karantawa za ka ji an siffanta shi da cewa sufi wato sufi ne, amma duk da haka ka yana da kyakkyawar aƙida ta ahalis sunna. Wannan shi ne asalin sufi na gaskiya domin dama wasu mutane ne al'umma suka lalace a lokacin tabi'ai sai suka nemi su ware kansu daga lalatattun al'umma don kar su lalace ko yanzu an kira su ko yanzu su suka kira kansu sai ake ce musu wannan sufi wallahu a'lam amma dai ba a taɓa samun sufi na gari da muguwar aƙida ba duk inda za a samu sufi yana da kyakkyawar aƙida yana da maganganu kyawawa yana ainihin wato da ayyuka na gari to duk sufin da ya saba wannan kuma wannan kuma ya zama dan bid'a kamar yadda da yawa daga cikin mutu sawufa suke Allah ya kiyaye malam yana kawo mana dangane da wasu mas'aloli waɗanda asali na fiqhu ne amma sai suka shigo cikin aƙida saboda saboda asalin shi wannan littafin wato littafi ne na eh, usulin aqida wato ilimin aqida littafin yake koya maka ba wai zallar ita aqidar ba yana koyar da kai aqidar tare da kuma qawaid na ainihin aqidojin in ba haka ba me zai shigo da maganar sallar jam'i me zai shigo da ainihin sallar idi me zai shigo da maganar mubaya'a ga sarki me zai shigo da ainihin maganar sallar tarawihi sai don a nuna maka waɗannan matsalolin an shigo da su ne saboda sun kai matsalolin da suka raba tsakanin ahlus sunna da hawari da mu'tazila tsakanin ahlus sunna da yan shi'a kenan duk wanda aka yana sallar tarawihi to sai a ce ahlus sunna ne in ka ce me yasa sai a ce rafida ba sa yi duk wanda aka yana mubaya'a da mai mulki kuma ya haƙura kan wannan mu baya a bayan zalunci ya bayyana sai a ce ahalus sunna ne ba khawarij bane ba ba ba bane sannan kuma ba rafidi bane wanda da aga yana sallar idi ko sallar juma'a sai a ce ahalus sunna ne ba ainihin rawafid bane ashe kenan mas'alolin fiqh ne amma sai ya zama sun bambanta tsakanin ahalin sunna da waɗanda ba su ba kenan dole a shigo da su babin aƙida domin suna daga cikin abubuwan da aka san ahalin sunna da su an fahimta jama'a malam yace wa tarawih sunnatun tarawih sunna ce tarawih sunna ce abin yake nufi da sunna anan ba wai sunna wa farilla ba sunna shari'a ce tarawih ba bid'a ba ce ko da ita wasu za su ɗauko maganar sayyidina Umar yi hujja da ita cewa sayyidina Umar ya taɓa fitowa ya samu ana sallar tarawih a jam'i yace ni'matul bid'ati hazihi ma dalla da wannan bid'a to sai suka ce a kaga ashe Umar ma ya yarda cewa tarawih bid'a ce a'a ai a gaba ya faɗi maganar da ta warware cewa yana nufin bid'a shar'i domin ya ce wallafi wallati yusallunaha ya minallafi allati ha suna fitowa ne sahabbai suna ainihin wato yin sallah wannan ya yi mutum ɗaya wannan mutum biyu waɗannan mutum uku suna yin sallah wata ran sai ya tattara su sai ya naɗa musu liman Shi ne ubayyu ibnu ka'abi mata kuma ya tattara su ya naɗa musu ainihin liman shi ne tamimu dari al-imam malik ya rawaito wannan da isnadi sahihi cikin muwaffa to da ya fito ran nan sai ya samu jama'an nan da ke wawwatsi yau ga su a bayan limami guda sai ce madalla da wannan sabon aiki to me yake nufi da sabon aiki wannan aiki ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi amma kuma bayan tun zamanin annabi an daina yin shi saboda dalilin da annabi ya faɗi na cewa kar a ci gaba da yi a ainihin wajabta wa mutane to sayyidina Umar da ike ƙwararren malamin fiqh ne da ya ga cewa ai yanzu annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallam. da haka ko da an ci gaba da tarawih ba yadda ike za a farlanta ta tunda ba wanda Allah zai sake magana da shi ba wanda wahayi zai sauka da haka sai ce a dawo a ci gaba Yannin shi ya nuna na Umar ya kware da ilimin fiqh domin na daga cikin inda ake gane ƙwararre a cikin ilimin shi shine sanin ta tashri' idan wata shari'a ta zo tare da ta tashri' to ana so malamin fiqh ya ba da muhimmanci game da ta tashri' misali idan mutum ya auri mace ya sadu da ita ya sake ta to shi ke za za ta yi idda idan mutum ya sadu da mace ya auri mace bai sadu da ita ba ya sake ta sai Allah ya ce ne fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna ba wata idda yanzu a cikin wannan aya Allah yana nuna mana illa dalilin da yasa za ta idda shine ne saduwa in ba saduwa fa babu idda to kaga malami yanzu wanda yake da kan gado kan gado din anan shine ilimin usulul fiqh to sai gane ashe illar idda dalilin idda saduwa to in ba idda fa ba faduwa to daga nan sai a fahimci muhimmancin gane ainihin wato shari'a wadda ta zo da illatu tashri' illatu tashri'iyya anan ita ce jima'a. idan babu jima'i to babu ainihin kafa wannan shari'a ta idda haka idan annabi na dare aka ci gaba da yi Allah zai ga a ah, to shi kenan tunda waɗannan suna jin daɗin ta to dole ne ma a yi kaga annabi ya fahimci haka saboda ya san haka sayyidina Umar ya fahimci haka saboda annabi ya karantar da su sallallahu alaihi wa sallam ana nan annabi ya rasu har aka zo kan lokacin sayyidina Umar sai ga mutane suna nan da sha'awa da sanyin tarawih din nan sai dai matsalar suna yi tsetse sai dawo sai ya dubi ai dama dalilin da yasa aka ɗage jam'i shine ne rayuwar annabi yanzu babu rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙarƙashin wannan in an ci gaba to abin da annabi ke tsoron ya faru zai faru ba zai faru ba kaga da yake ƙwararren malami ne shi kenan sai yace a dawo a ci gaba idan ba wanda Allah ya yi baiwa da ilimi ba ba zai iya riska wannan ba shi yasa al-Imam Shafi'i da ya tasa wannan matsala a cikin kitabun al-Muwafaqat sai da ya ci kusan shafi hamsin yana tattauna wannan matsala da ya taso ta kusan gaba ɗayan littafin shi al-Ittisab akan wannan ya gina don dama bai kammala littafin ba ya mutu yana kan ire-iren maganganun da suke tarasa daga nan la haula wala quwwata illa in kana karanta abin zai baka mamaki zai baka sha'awa zaka ga kana kana tafiya ne wato kana ɗiban jakunkuna na ilimi duhun ginin ilimi yana tsaya yana tafri'i a kai ka karanta littafin al idan kun gane wannan kenan a ce ashe cewar tarayi sunna ce to kamar yadda za mu ji ainihin malam farfesa tuwaijiri zai bayyana ba wai sunna kanwa farilla ba shari'a ake nufi za ka sai ce alƙaulu bi anna tarawiha sunnatun wa iradul musannif laha huna رد ala الرافضة الذين قالوا salatu التراويح بدعة faɗin cewa sallar tarawih sunna ce da kuma kawowar da malam ya mata a nan yana nufin mayar da martani ne ga ainihin wato ‘yan shi'a waɗanda suka ce sallar tarawih bid'a ce hudisat fi zamani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu suka ce wannan bid'a an kirkiro ta ne a zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ƙara mishi yarda to kun ji shi yasa yana daga cikin hikima jama'a yana daga cikin hikima ka yi ƙoƙari ka gogu da ilimi yadda duk shubuhar da 'yan shi'a a kawo za ka iya ba su abin don matsala ita ce shubuhar su suna ɗaukowa ne daga cikin hadisanku da kuke hujja da su hadisanku da kuke hujja da su su za su ɗauko ga ka cewa Osman Usman shine kawo kiran sallah na biyu ko kuma na farko sai su ce to ka gani bid'a ce a ranar juma'a ka cewa sayyidina Umar shi ya haɗa musulmi hadisi ne ka kawo gashi nan cikin muwatsa sai ce to kaga Umar ya yi bid'a kenan shi da kanshi shi ma me yake ni'matul bid'atu hadhihi inna ma ya so ya hassana ta ne a doctor ya zama professor yanzu Muhammad Osman Al-Khamis mai littafin hikba professor ne yanzu shi ya rubuta wani littafi sakamakon darussa waɗanda yake a wannan tasha tasu tun kafin a kulle ta Kanatu safa min alqalbi ila alƙal. wannan littafin gashi nan mai littafi na kawa yana sai kowa ya siya a cikin ku wujuban domin munasabar da ta kawo zan yi wannan maganar ku saurara ita ce magana akan sanin ƙa'idoji littafin ɗan ƙarami ne min alƙalbi ilalƙal, amma ya rinka ɗibo ƙa'idojin da za a fahimci yadda za a yi wa ‘yan shi'a rabbi in ya kawo labari ya kawo labari sai ya kawo shi buhasu, sai ya kawo wajihi wato ƙawa'id da bawabir al'usuliya waɗanda za a bi a rabbin ire-iren waɗannan maganganu idan ka karanta wannan littafin abin zai baka sha'awa sarki ya tabbata ga Allah darasi ne yake yi yana yin darasin cikin raha cikin kwanciya hankali cikin nishaɗi kuma ashe ya mai da shi littafi to ko a littafin haka za a gani cikin sauƙi ba wai cikin wani ɓacin rai ko baƙaƙen maganganu ba zai kawo magana ne a hankali ta tarihi a hankali ya kawo a hankali kawo ta yace wani abin mamaki mafi yawancin masu riwayar 'yan shi'a da suke ruwaitowa daga sayyidina ali mutanen kufa ne Sake amma aliyun kuma fa ya yi shekara talatin a kaza a maka, ya yi shekara kaza a madina amma ita kufan bai wuce shekara biyar ba mu shekara shi kaza a madina a maka kaza a kufan kuma kaza hassan kaza imamu na kwanaki ka za ma to ya aka kuma waɗannan mutanen su suka fi kowa sai kyarke ci gaba da ba da ansa irin waɗannan littafai irin su kake buƙatar a matsayinka na ɗalibi ka zauna ka karanta shi yasa ba ba ruwanka da maganar hayaniyar BBC ba ruwarka da maganar za a yi zanga-zanga subsidy za a yi zanga-zanga wata mace ta sa ƙaramin hijabi ko ta sa babban hijabi ko yarima ya yi aure a zamfara an ci ba a yarda ba masu yi su je su Allah ya saka musu alheri amma kai ɗalibin ilimi kai ne zaka gaji su imamu zahabi in ka cika kanka da wannan hayaniyar ƙarya ne ba za ka gaji su imamu zahabi ba za ka girma ba abin da ka rubuta dan ba abin da ka karanta ba shubuha haɗe da za ka iya warwarewa in an yi magana sai dai ka yi asha kamar yadda za ka ji da yawa malaman Najeriya da ake ce malaman ahalus sunna zaka ce in shiya sun ce ba su ƙaryar banza wata tu kawai ba ka ba da ansa ba shubha da ilimi ake ba da ansa don haka Allah yake bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu gaskiya muke ɗauka mu wurga sai ta rugurguza ƙarya asar gaskiya ce zagi gaskiya ne ka nemi hujja ka nemi dalilai an haka ku samu wannan littafi min alqalbi ila alqalbi الدكتور عثمان الخميس شيعيش الله يساك مش ده الخير to malam yake cewa inzur nahjal haqqi wa kasfi as sunan littafi ne na yan shi'a ne amma lil hilli na ainihin ibn al-mutahhar al-hilli duniya shafi na ɗari biyu da tamanin da takwas da kuma biharul anwar na majalisi kenan muhammad bakir majalisi mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu وقد رد عليهم شيخ الإسلام ردا شافيا كافيا حقيقة ابن تيمية وارمس ربي ربي وانديك ورك الله وداتك انظر من هذا السنة في نقد كلام الشيعة القدرية حقيقة لتعرف من هذا السنة مجلد نفق الشافي نتري اكو تعلمين هدوية تري اكو دشابي ابن تيمية وارمس انسى عيني اكان هكا ده هكا جماعة كنجي sallar tarawihi in an ce sunna ce abin da ake nufi da sunna shari'a ce ina fata an gane to in an koma cikin ne za a tsaya a dube ta menene matsayinta shin farilla ce a'a shin wajiba ce to aqrab ila hadha ta fi zuwa ga ainihin wajabci din me ake nufi to da wajabci sunnanci mu'akkad wato sunna ce mai ƙarfi ita salatu tarawih ina fata an gane yinta a masallaci fa shi ma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa kakkarfa malam yace wa mashhadu anna man taraka salata amdan fa huwa kafir mun da cewa wanda bi ya bar sallah da gangan to ya zama kafiri rigiji gabji kun ji ɗaya daga cikin mas'aloli waɗanda waɗannan mas'alolin mas'aloli ne a cikin gida da waje akwai saɓani a kai a cikin gidan ahlus sunna akwai saɓani game da ina hukuncin wanda ya bar sallah da gangan haka a waje wajen ahlus sunna da sauran ƙungiyoyi akwai saɓani a kai amma duk ibnu taymiya ya zaɓi guda ɗaya ce mu muna shaida wanda duk ya bar sallah da gangan to kafiri ne gashi a ƙasa professor Tuwaijiri ya ce ina taraka salata jahidan li ha? فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة وهذا بإجماع الأمة اللهم إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أما من تركها تكاسلا مع الإقرار بوجودها فاختلف العلماء في هذا Profesa Tuwai Jirse ya ابن تيمية magana Ibn maganar ibnu taymiya tana cewa muna shaida duk wanda ya bar sallah da gangan ya zama kafin da profesa ya sai ce idza taraka salata jahidan li wujubiha idan har ya bar sallar ne yana mai musu to kaga yana mai musun wajabcinta ya ainihin karkata zuwa ga ɗaya ra'ayin wanda ba shi ne ibnu taymiya ya faɗi ba don ibnu taymiya ra'ayin da ya faɗi ra'ayi ne mai zaman kanshi shine musulmi ne yin sallah a zahar to ya zama kafiri da gangan wani sai ce a'a sai in ya ce ƙarya ce sallah a zahar ko ba wajiba ba ce to wannan kuma ra'ayin ya sha bamban da wancan don haka ku kiyaye fassarar da profesa yake wa magana ibnu taimiyya a nan yana fassara ta ne da nashi abin da ya yarda ba yana fassara ta da magana da ibnu taymiya ya faɗi ba ne magana ibnu taymiya magana ce mustaqilliya bi nafsiha magana tuwaijiri ɗaya maganar ce dan haka ra'ayoyi ne guda biyu ina matsayin wanda ya bar sallah da gangan wasu suka ce ya zama kafiri wasu suka ce bai zama kafiri ba sai in yayi musunta to kaga maganar ibnu taymiya ita take hukunta waɗanda suka ce ya zama kafiri mutlaqan maganar profesa tuwaijiri da ya fara fassara maganar ibn taymiya ya fassara ta ne bibidiya ku kiyaye wannan wallahu alam za mu zo mu tattauna mun tattauna zan dawo in yi magana akan wannan dangane da matsaloli irin waɗannan da ke samun masu sharhi da ta'aliki insha Allahu ta'ala Allah ya ce maka Prof ya ce tara taraka salata ja'idan li wujudiha idan har ya bar sallar yana mai musun wajibcinta faqad kafara kufran akbar ya kafirce wa Allah kafirci babba ma'ana kafirci irin na fir'auna da hamana kafirci irin na George Bush da Blair mukhrijan min al-milla kafircin da ya fitar da shi daga addinin musulunci ku kiyaye idan suka ce mukhrijan min al-milla wato kafircin da ya fitar da shi daga addini kufran ko kharaja ko mukhrijan ala al-milla sai ce yayi wa addini tawaye ala in ya ta'addi da ala sai su ce tawaye min sai su ce ya kafirta da gaske wa hada bi ijma'il umma wannan maganar haka take da haduwar al'ummar musulmi Allahumma illa an yakuna hadisa ahadin bil islam sai dai fa in ya kasance sabon tuba ne bai daɗe a musulunci ba idan sabon tuba ne sai kuma ya daina musulunci ya daina sallah an fahimta ko kuma aka ce tashi kai sallah sai ce ba zai ba dole ne ba daina musulunta ba to dole sai na yi sallah to kaga yadda malamai suke magana suna magana ne su ne suna duba dama da hagu ba irin ustazu ban ya tashi zai dauko aya ne kawai sai harbota sai koma ya kwance shi anan da malam ya tabbatar da ijma'in al'umma akan kafircin wanda ya bar sallah sai ya ce sai dai wanda ya zama bako ne a musulunci domin bai gama sanin hukuncen hukuncen ba al'imamu zahabi da ya kawo maganar sihiri tsafi duba da sauransu ya ce duk wanda ya kafirta sai ce sai dai wanda ya zama bai daɗe da shiga musulunci ba malamai sun suna lura da wannan ina fata an gane mun je mun zauna mun yi wa'azi a fadar wani sarki ya kawo kukan wasu malamai matasa a halin sunna yace suna kyamar shi har suna kafirta shi yace amma fa kar a manta da shi da baban shi a garin nan suka musulunta a hannun liman baban limamin da ya naɗa daga baya ma'ana limamin da ya musuluntar da su da shi da mahaifin shi shi sarki limamin ma yana nan dare ya yi aside ne ya ɗan sauka ne ya bar wa dan shi kawai ire waɗannan abubuwan yana daga cikin abubuwan da dole ne sai an lura da su kuma in har za a lura da wannan ko to sai an lura da wanda aka haifa a bid'a a Najeriya ya tashi a bid'a ya girma a bid'a daga baya ya dawo ya bace yake ya dawo cikin ahlus sunna sai kun yi haƙuri da shi akan abubuwa masu ɗimbin yawa in ba haka ba za a samu matsala saboda galibin matasa abin da suke gani eh, ba ya ce shi ahalus sunna ba ne eh, ai ya san yadda ahalus sunna suke wa ya gaya maka mafi yawancin wa'azozin da ahalus sunna suke ina tabbatar muku da cewa kafirai ba san me ake faɗi ba mafi yawancin wa'azozin da ahalus sunna yan siyasa ba san me ake faɗi ko kun fahimta jama'a akwai ɗan siyasan da muka zauna da shi ya fara magana zazzaki sai ce ah, alaga wasu mala ai haƙuri ashe abokin tafiyar ku ne sai na ce mishi a'a a wajen abokin tafiya dai ba abokin tafiya mu bane ce au asa nake kungiya ɗaya kuke shi dan zariyan nan ne gaba da baya komai da komai amma bai san me bambancin su albani da zazzaki ba wa in ajab fa ajabun qawlu wallahi kuwa sai nace mishi a'a ba tafiya ɗaya muke ba sai dai babu fa'ida sai ka kawo wannan maganar ne amma ba tafiya ɗaya muke ba sai ce a'a wallahi shi ya ɗauka ƙungiyar mu ɗaya sun ce mishi a ba ƙungiya ɗaya muke ko kun fahimta jama'a za a taru a yi wa'azin ƙasa sai bayan kwana biyu sai mutane ya zuwa ce ai an tsaye musu da hujja wala ba a tsaye musu da hujja ba ta iya wasan da kuke wa'azin yana can ya bugu da giya ko yana can tare da karuwa a hotel ɗin sai san me kuke sai aji muku dubu ɗari ya ba wani yaron shi kun zo wa'azi a eh, zai kai muku kuɗin shan mai sai ku ɗauka yana na yana ji sai ku ɗauka kun ba shi kaset ya zauna ya ji yana da lokacin da zai ji kaset awa biyu ba da lokaci to awa tara ake wa'azin an je wa'azin ƙasa a yi yau lahadi a yi asabar eh yana da lokaci da zai ji da lokaci bai ji ba shi yasa inda ƙungiyar za ta gane sai ta zama sai ta tafi tare da zamanin aka yi wa'azin a gama sai a fitar da communique ma'ana sai a fitar da saƙon da shi ne ake so ya tafi yanzu duk karatun na mu gama shi kaf to communique din za mu iya fitar da shi a cikin sadara uku haka ake communique don haka za ku samu cikin kuwa ya karanta secretarial studies ko ya karanta journalism sai fitar muku da communique kawai sai fitar sadara ɗaya biyu uku shi shikenan sai a tara yan jaridu shikenan sai ku je ya shiga duk labarai don aka aika da wani babban mutum da ya ɗauka ya ga sadara uku ne sai karanta amma a kai mishi sidina guda talatin a kai mishi ranta ya daɗe ga wa'azin ƙasa da muka yi a bauchi sai ce Allah ya saka da alheri nan in ya aje su shi kenan wani cikin yaran shi in ya taɓa ustazanci ne wa tsohon amir ne na mss sai ya ɗauka ya je idan ba haka ba fa shikenan sai a zuba su a kwandon shara ba shi da lokacin da zai ji ba shi da lokaci ko kun fahimta jama'a shi yasa kowa da irin yadda za ka yi mamaki sai a aje mishi jaridu talatin in gari ya waye duk sai ya dudduba su ko da tasaffuhi ne ya karanta muhimman labarai ashe a daidai haka din nan da za a zo mushi da communique ɗinku a aje rabin sadara ai rabin shafi ko takarda ko abin nan haka zai ɗauka ya karanta ke don haka ko wurin wa'azin ya zai sa ba wa'azin yake ji ba waya yake yi yana wurin wa'azin ji a duka yana cewa eh to shi kenan na ji eh to a bashi miliyan uku eh to shi kenan Allah ya taimaka Allah ya taimaka <laughs> allah akbar Allahu akbar to sai sake daukan waya <laughs> a ba mala ba ta kan su lokaci ne mutumin da ya zama dullabin duniya to Allah ya kiyaye <laughs> sai da aka jama'a kun ji wannan matsalar malam yake cewa wa hada bi ijma'il umma allahumma illa an yakuna haditha ahadin bil islam amma man tarakaha takasulan wanda ya bar sallah da kasala saboda kasala ya batta ma al iqrar bi wujudiha amma ya yadda wajiba ce واختلف العلماء في هذا ما لم يتسابع ذهب طائفة منهم إلى أنه يكفر بذلك wasu malamai sun tafi a kan cewa duk da haka ya zama kafiri domin su a wurin su barin sallah kawai kafirci ne saboda haka ko ka yarda dole ce ko baka yarda ba ka batta eh to kai ka kafirta wa hadha alqawl kaga wannan maganar marwiyun an ali an rawaito ta daga ali radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda cikin sahabbai wa ilayhi dhahaba ibrahim an-nakhai wa ibn mubarak wa ahmad fi ihdar riwayatayn anhu wannan ita ce fatuwar da Ibrahim naka cikin tabi'ai ya tafi a kai da Abdullahi dan Mubarak da Imamu Ahmad a ɗaya daga cikin riwayoyin shi guda biyu ina fata an gane idan kuna son ku sami kyakkyawan ilimi game da maganganun da ake samowa daga ainihin wato abin nan wa yake da suna Imamu Ahmad ka samu wani littafi wanda Dr. Ibrahim Jalo ya rubuta shi gashi nan muna nan da shi a makarantar nan mujalladi biyu thesis ɗin shi ne na masters ko na PhD abin ya kwanta mini kan abin da ya shafi riwayoyin da ake samuwa daga Imamu Ahmad bin Hanbali a fiƙihu ku kiyaye kamar yadda wajen riwayoyin jar'uwar ta'adil kuma da ake samowa daga Imamu Ahmad shi kuma Dr. Bashir Umar Ali na Kano shi kuma yana da littafi sukutun da guda da ya rubuta shi ma yana nan muna da shi ainihin a makarantar shi kan da yake hannuna zai iya ɗauko shi yanzu in na gani shi nan ko kusa insha Allah riwayoyin da ake samowa daga Imam Ahmad muhammad a akan ilmin jarh wa software shi muna da shi wato muna da shi akan computer tun lokacin da shi daktan ya rubuta na same shi manhajul imam ahmad fi ilalul ahadith a ba wannan ba ne wannan na ilalul ahadith ne na illanta abin riwayoyi biyu da ake yi daga imam ahmad ibn hanbal Thank you. haka imamu ahmad yake sarrafa hadisai ne wajen tabbatar da illarsu wannan kuma manhajul imamu ahmad fi ta'lil wa atharuhu fil jarh wa ta'dil min khilal kitabihi al ilal wa ma'rifati ar rijal الدكتور أبو بكر ابن الطيب كافي أستاذ الحديث وعلومه ورئيس قسم الكتاب والسنة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية الجزائر wani littafi ne imamu ahmad ya rubuta ga shi nan yawwa kaga wannan wani littafi ne imamu ahmad ya rubuta ga shi mujalladi biyar ne mujalladi hudu kitabul ilal مسائل الإمام أحمد كتاب العلل ومعرفة الرجال sai wani malami ya biyo baya da tattauna ya bincike a kan littafi shi wannan na Dr. Bashir Umar Ali yana faɗin manhajin Imamu Ahmad wajen illantar da hadisai wannan kuma gashi Yusuf ibn Husayn ibn Abdul wannan da daɗaɗɗen malami ne ma inna ma tahqiqin wasiyullah ibn Muhammad Abbas kitabu ah, Bahr dam في من يتكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ضم إمام أحمد يما زنغنو biyu nan ya soki mutum can kuma ya yabe shi wannan littafi zai mana kyakkyawar hujja da amfani a cikin karatutukan da muke na muqaddimar sahihu muslim game da abin da ya shafi ainihin wato jarh wa ta'dil kenan imam muhammad yakan yi maganganu guda biyu nan ya yabi mutum wani wurin kuma sai ya soke shi kamar yadda akan samu haka daga ibnu ma'in akan samu haka daga wasu malamai ma haka to mas'alolin imamu ahmad da fatoyin shi a siƙihu nan ya ce kaza wani wurin kuma sai ya sake faɗin kaza shine dr ibrahim jalo ya rubuta littafi yana nan mujalladi biyu <clears throat> a nan littafin zai taimaka maka kwarai wajen fita daga da ƙoƙarin ta haƙiƙin ire-iren waɗannan mas'alolin cewa <clears throat> me ya kai imamu ahmad da saɓanin tukuna kuma wacce fatawar ce Imam Ahmad ya fara yi sannan ya wata kuma wacce ce imamu Ahmad ya kwana a kai don wani lokacin imamu Ahmad zai ce eh ya dawo ya ce a'a sai kuma ya dawo ya sake cewa eh to duk Dr. Ibrahim Jalibu ya yi wannan aikin a littafin nan mun tashin Allah so na ɗauko muku shi in nuna muku in kuma an zo karatu na gaba don ya shiga cikin kasar ga waɗanda suke neman su ji sunan shi da sauran bayanai insha Allah ta'ala za mu ɗauko a nuna shi insha Allah sai a tuna mini Allah ya taimaka to kun ji Imam Ahmad a tsaye daga cikin riwayoyin shi shi ma ya ce wanda duk da yi sallah ba kawai kafiri ne to kun ga wannan fatawar ko gashi sai ce wa bakara sahibul insaf kuma mai littafin al'insa littafin al-insaf yana daga cikin tafai ga su can ainihin fiqhin hanabila ga su nan mun tara su wuri guda annahu mazhab mai littafin al-insaf yake cewa wannan shine abin da mazhabin hambaliya ta tafi akai ai mazhabin hanabila wato shine mazhabin hanabila suka tafi akai wa alaihi jumhurul ashab mafi yawancin almajiran imamu ahmad akan haka suke waqtarahu abubakar al-khirafi min al-hanabila abubakar al haka ya zaɓa daga cikin ainihin hanabila ina fata an gani wabin shaqila wabin shaqilla da kuma ibn shaqilla ibn hamid da ibn hamid duk waɗannan hanabila ne duk sun zaɓi haka kuma mazabin hanabila akan haka suka Sai yasa lokacin da albani ya karkata a ɗaya maganar ta cewa a'a ba za a kafirta ba sai in ya yi jayayya malaman saudi arabia suka yi suka yi manta cewa wannan matsala ce ta ka ɗauki ɗaya ka ɗaya babu matsala waɗannan na daga cikin matsaloli biyu waɗanda galibi in har za ga wani ya tashi a yanzu musamman cikin matasa wanda bai wuce shekara arba'in ko arba'in da wani abu yana kyama albani asalin malaman su da suka gabata waɗanda suke zamani ɗaya da albani asalin matsalolin biyu suka haɗa su ko ɗayan biyu mas'alar farko mas'alar albani ya ce niƙadi ba dole ba ne sai in akwai ado a fuskar mace amma in babu ado to in ta sa niƙadi yi idan ba ta sa ba ba komai amma sawar ya fi amma ba wajibi ba ne a wancan lokaci da albani ke rubuta littafin hijabul mar'atul muslima wajen shekaru arba'in da wani abu da suka gabata sai ke cewa don haka ni ina sa wa matata niƙadi kuma idan ‘ya'yana suka taso to ni ma zan rinƙa sa musu niƙadi. sai malaman saudiya suka taso suka yi ta maganganu suka je suka samu jin bas wannan littafi shedanin littafi ne ta a sake shigo da shi saudiya baƙan magana iri iri sai bin baz ce musu ku kwantar da hankalinku wannan matsala ɗaya daga cikin matsaloli ne na fiqhu inna ma ya ɗauke ta ne a matsayin shi na malami mujtahidi kuma ya ƙarfafe ta da dalilan shi idan ba mu yadda ba sai mu rubuta littafi mai raddinta amma in kuka ce ka a shigo da littafi littattafan da ke ƙasar saudi arabia waɗanda suka goyi bayan wannan matsala sai a fita da su ke nan? kun gama gama da mai ilimi eh wannan ya faɗa ƙwaya ɗaya kun ce ka a shigo da shi shi kenan ka a shigo da shi na ciki kuma fa sai a fita da su kuma albani da ya tashi sai da ya ɗaure su bam yadda yake ba yadda za su iya motsawa sai ke ɗibo fatoyin manya-manyan malaman hanabila ya kawo ya ɗauko littafin ainihin al'ada bi shar'iyya na ibn al-muflih sai hujja da shi ya ce gashi imamu ibn al-muflih yana daga cikin mutanen da suka fi kowa sanin mazhabin hanbaliya gashi ya ce wannan fatawar ita ce mafi inganci da ƙarfi daga imamu ahmad din da ba su haƙura ba dabda zai mutu ashe ya rubuta littafi a rabbin mufhim rabbi ɗimɗimamme ɗimamammen rabbi sai fito da wannan rabbi aka buga ya mutu-mutu da shi da su a lokacin ne da mashhur da samir suke ce mini wallahi su kansu ba su ƙara lena kansu a gaban albani ba don da sun fara tunanin sun isa sun ɗan fara isa sai da ya fito da littafin nan suka ce wala mutumin nan gwamna su haƙura bai kawai <laughs> suka ce sun yi mugun lena kansu da ya fito da littafin saboda su kansu wasu shubuhohi sun fara kwasarsu suka ce a shi ya tattaro kaf ya kunkwatse su a cikin littafin arrabbul mufhim kuma fa shi albani ya ce ya yi arrabbul mufhim ne ya zama muqaddima da hijabul mar'atul muslima amma sai ga shi kanshi ya fi girman hijabul mar'atul muslima sai ya ware shi sai aka buga shi ala hiddati amma sai ya rauraye shi sai ya zuba ainihin shi a matsayin muqaddima sai canza littafin suna daga hijabul mar'a sai koma jilbabul mar'atul muslima jilbabul mar'atul muslima sai kenan mas'ala ta biyu ita ce wannan mas'ala ita asalin wannan mas'ala jama'a albani ya kawo ta ne a cikin silsilatul ahadith sahiha a cikin silsilar sahiha ne ya magana akai da ya magana akai kai sai aka samu wani cikin almajiran shi sai ya ware ta a matsayin littafi mai mustaqilli wato littafi mai cin gashin kai aka buga ta da aka buga ta a lokacin للعلامة الإمام المحدث الهمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة عشرين وأربعمائة وألف هجرية رحمه الله قام على نشرها علي حسن علي بن حسن ابن علي ابن عبد الحميد الحلبي العفري ذاكي وانا المتاسم كان بقاتا كذونا كفران يا زوزي استكد فيته وانا حديثي يا أكثر سلسلة صحيحة كان داما حكي إصابته سلسلة الحديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها يا زوزي تتونا سيئة في تتونا مسألة وذا فكي شاء كان شيء يسيئك واري asalin wannan bahasin ya ka buga shi a akan hukumu tarihi sala an fahimta jama'a ya tattauna hadisai ne suka zo annabi ya ce ƙarshen duniya za a zo a samu wasu mutane za su zo ga su musulmi ne in ka taɓa za su ce la ilaha illallah sai amma ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san hajji ba ba ko ba sa yi ba ba su ma san su ba ba su ma san su ba in aka ce musu sai su ce to ai su gaskiya sun dai taɓa jin tarihin cewa wai a zamanin da akwai wata ibada da kakanninsu suke wai sunanta sallah sai a dubi wani tsoho baba kai ka taɓa ganin ta yace wallahi shi ma jita jita yaji an ce ana yin wata sallah an ce wai iyayenmu na zuwa wani gari wai sunan shi makka wai har da wani ɗaki a wurin ana yin sallah sai a ta mamaki a ta mamaki to ƙarshe har sai ainihin mai riwayar hadisi yake cewa malamin shi huzaifa waɗannan mutanen mai la ilaha illallah wanda suke faɗi za ta na musu ba za ta na musu ko ba sai yake a ba ta fitar da su daga wuta da yake kaga ashe musulmi ne musulmi ne wato kawai la ilaha illallah suke faɗi amma ba sa sallah don ba su santa ba ba azumi ba su ma san ba ba zakka ba su santa ba hajji ma ba ka'aba a lokacin a duniya an rusa ta gaba daya makan ma ba a ma san wa san ma hanyar makan a lokacin to shine da ya kawo wannan da ya zo cire fiqhun sai ya ce to kaga wannan hadisin dalili ne akan kaza kaza wato fitina ce ta taso babbar fitina fa babbar bari in gaya muku akan wannan fitinar sai da zarban ya ce min daina cewa kai na albani ban taɓa faɗa wa kowa ba sai yau ya ce mishi dan me ya ce baka san dalili ba sai ce ai mai rai ba a koyi da mai rai har sai in an gaya mutu na ce eh, ibnu mas'udin ya faɗa haka amma da kake nufi na fitittike da gangan sai zaunar da ni sai kira muslih al lokacin yana koyar da mu musalai al-hadith ce na ga kun fi shakuwa ka gamsar da shi da cewa kanshi albani muslim al sai ya dauko matsalar niƙabi zarban ya dauko matsalar sallah yace amma waɗannan matsalolin duk matsalolin fiqh ne sai muslim sai dafa kafa faɗa ka yace lallai kana karanta littafin albani nake sosai ko nake duk littafin albani da nake da shi kaf na karanta shi ba wani littafin albani da ban karanta shi a duniya ba don ban ga dalilin da irin wannan ilimin zan zauna in wakai na asara ba kamar littafin ibnu taymiya ne in samu littafin ibnu taymiya aje shi a matsayin littafin hafi tur karanta shi zan yi kaf sauran dai malamai da ake jagwalgwala a faɗi a tashi a aje su nan da tsautsai ya kama a karanta amma waɗannan irin malaman ka zauna su kuna kallon juna kamar amarya da kayan danki asara ne sai da haka kaf in da zaunar da su na ba su ansa shi ya sa ran da zan fara karatun ahkamul jana'iz kuka ji nake faɗi farwan na je na sami cikin yar kabina wani ɗan ɗaki da yake raba tafai a jikin masallacin kuba bayan da muka gaisa shi yake cewa to yanzu kai albanin hadisi ne ko albanin kwamfuta na ce duka yace an ce kuma kaje ka karanta kwamfuta na ce eh yace har yanzu kana nan albani nace mishi kwarai da gaske sai ce lakabi ne mai daraja nace ab matsala matsalar fikihu kamar wata magana ce da na ji daɗin malam Ali Adam ya bada amsa a kanta ya baiwa imamun Nawawi amsa a kanta tuntuni suke zagin imamu Dawudu Zahiri suke cewa Dawudu Zahiri la yu'taddu bi khilafihi malam Muhammad Ali Adam ya ce subhanallah ya ce bari ka biya ne dawudu ɗin nan tukuna idan har abu hanifa ya faɗi kaza malik ya faɗi kaza shafi'i ya faɗi kaza sun haɗu su uku sai a samu imamu ahmad ya koma gefe guda ya ce bi yarda ba yu'taddu bi khilafihi haka za su ce na'am amma sai in dawudu zahiri ya faɗi magana ta saɓa waɗannan sai nawa ya ce la yu'taddu bi khilafihi sai ku rabu da shi dan ya saɓa sai mai waye shi sai alai adam ya ce bari ku ji kowaye ya shiga ya ɗibo daga imamin zahabi tukuna ya ce mutumin da yake da wannan matsayin na ilimi bai gaza imam malik ba fa bai gaza imamu ahmad ba wannan ne za a ce layi otaddu bihi wato ni ba ni son matsala dan te matsala tsakaninka da malami ko dan yana da wata matsala ka ɗauka da zafi matsala ce ta fiƙihu wannan matsala matsala ce ta fiƙihu ya rage maka a babi na adalci shine ka zauna ka karanta ina gaya muku waɗannan matsalolin fa sun yi zafi fa a Saudi Arabia akwai malamin da ya karanta wannan hamawiya kaf duk sanda ya zo wurin da Profesa Tuwajiri ɗin ne ya ce sahahul albani sai ya faɗi bakan magana. Ya ce to bayan ya ce hakim ya inganta shi zahabi ya yarda me kuma sai ya ce albani ya inganta matsalolin kwaya biyu. amma an ka tambaye su shin akwai abin da kuke zargin albani na aƙida na'am marasa kunya su sakamakon wannan matsala fa sai suka da suna cewa albani murji'i matsalar fa jahannama ce ta tashi sosai ka karanta wannan littafin da muka faɗi dinnan sai da suka ci kusan shafi talatin suna ainihin maganganu a kai su da kansa kare albani din, wannan fatuwar lajinatin da'ima har Ali Hassan ya rubuta littafi yana yaba musu su kuma akan wannan yasa wani tafi menene maraba da da da fatuwar lajinar da'ima suka ce a dan mutum ya ce ba za a yi sallah ba kaza kaza kaza eh, wanda bai sallah ba eh, ba kafiri ne. ba za a ce murji'i ba in ka karanta doguwar muqaddima ga ta nan da Ali Hassan yayi kusan ita kanta muqaddima gashi kusan shafi arba'in ce in ka karance duk sai da Ali Hassan ya bada labarin waɗannan abubuwan a matsayinka na ɗalibin ilimi bai kamata ka zauna can kawai ana ɓare maka kwai kana ci cikin ka na kumbura ba karanta karatun komi ba eh ko kun fahimta jama ya kamata ka karanta ne ka ci kwai amma ba kana ta cin kwai cikin ka ya kumbura ga littattafai suna ta ɗumi a jikin bango ba ina <laughs> ba ta an gane Allah ya kiyaye ba wata mas'ala ba ce mas'ala ce mai sauki ni kullum na gaya musu ko taro muka je ko taro muka je haka da na tashi wani lokacin na gabatar da kaina ko musamman malam mansur malam mansur na sokoto zai gabatar da ni sai ya fara cewa hazal albani min nigeria sai kowa idan shi yayo kai in na tashi ni kuma na ce ismi muhammad al-awwal ibn adam wa ulaqabu bil albani yawa sai kowa sai idan shi yayo kai albani ce na'am wa ni'mal laqab <laughs> ai kwarai da gaske yau kai in ma ba in yanzu ne ni ma ba zan iya sa wa kaina ba na san suna yafi karfi na amma da zafin kai ne na ustazai ina gani amma fatan alheri ne ina fata an gane waɗannan irin manyan malaman wato matsalar ustazu ustazu akwai zafin kai ne jama'a akwai imani kuma <laughs> ina fata an gane ya ce to wa huwa qawlu sa'id ibn jubair wannan maganar sa'id dan jubair ya faɗe ta wa ishaq ibn rawiya da ishaq dan rawiya wa sha'abi wal auza'i wa ayyub as-sakhtiyani duk waɗannan malaman kaf da kaji tun daga kan babban malami sayyidina ali har zuwa kan waɗannan duk sun tafi akan cewa wanda duk bai yi sallah ba kawai da zaran bai yi ta ba kawai ya kafirta yanzu ba ana maganar ya yarda bai yi sallah ba kawai iya kafirta wa ilaihi zahaba abdul malik ibn habib min al malikiyya al imam abdul habib eh, abdul malik ibn habib min al malikiyya akan haka ya tafi shi wannan Allah ya mishi wannan laqabin duk sanda an kafa su dai sai an ce min al malikiyya eh abdul malik dan habib daga cikin malikawa akan haka ya tafi wa huwa ahadul wajhain min madhhab shafi'i wannan ɗaya daga cikin fuskoki ne waɗanda imamu shafi'i ya tafi a kai wa hakahu tahawi an shafi'i nafsihi an gane Imamu tahawi ya ba da labarin cewa shi kanshi shafi'i yana da wannan ra'ayin wa zakara shekul islam ibn taymiya ya ambaci cewa anna aksara salafi ala hadha mafi yawancin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suna kan cewa wanda duk bai yi sallah ba to ya ainihin zama kafiri wa rajja hadha alqawla min almu'asirin daga cikin malamai waɗanda suke a zamanin nan in aka ce zamanin nan shine zamanin nan yanzu duk da sun mutu amma bai yi inkirabi ba shine tunda har yanzu akwai sauran su akwai waɗanda suka san su to shikenan har yanzu suna daga cikin malaman wannan zamani daga cikinsu akwai samahatu sheikh muhammad ibn ibrahim ali sheikh sun tafi haka wannan malamin bin baz ne kun ga abin mamaki da yawancin kuma ba ku san shi ba in ka je kana karatu wurin manya-manyan malamai a Saudi Arabia su ba sa cewa ma bin baz sai su ce maka ainihin wato Muhammad ibn Ibrahim sai ka ji har Muhammad ibn Ibrahim ya kamata mu san wannan a nan wurin akwai ainihin littafin fatawar shi jama'a wani ƙasan littafi ne fatoyin a Sheikh Muhammad ibn Ibrahim malamin bin baz ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sannan wa sama'atu Sheikh Abdulaziz bin Baz da kuma bin Baz wa Sheikh Muhammad ibn Usaimin da Muhammad ibn Usaimin wa adillatu haula wa dalilan waɗannan mutanen malaman nan annususul musarriha bi anna tarka salati kufrun nasoshin nan da suka zo ƙarara cewa barin sallah kafirci ne shine dalilansu ba su dubi sauran nassoshin da suka kawo istisna'i ba, nassoshin da suka kawo cewa wanda ya bar sallah ya kafirta da waɗannan nassoshin suka yi hujja. Ka ji maganar farko, alƙaunin sani magana ta biyu an na taraka salata ta hawunan wata kasulan layak furu zalika. Magana ta biyu cewa take wanda ya bar sallah don sakaci da sallar. wasa da sallah wulaƙantar da sallah da kasala la yakfuru bizalika ba zai kafirta ba wa huwa mazhabu aktharil fuqaha mafi yawan malaman fiqh akan haka suka tafi minhum abu hanifa wa malik wa shafi'i fi riwaya daga cikinsu akwai imam abu hanifa da malik da shafi'i a cikin wata riwaya na fata an gane wa huwa ikhtiyar ibn babba min al-hanabila al-imam ibn babba daga cikin malaman hambaliya zaɓin shi kenan wa har ma yace lam ajid fil mazhab khilafuhu khilafahu ni a cikin mazhabin hambaliya ban samu saɓanin haka ba kawai magana ɗaya na samu amma wannan magana ta shi kuskure ce domin magana cewa wanda ya bar sallah ya kafirta kai tsaye magana ce wadda take shahararriya a cikin mazhabin hambaliya fitik ba wani shakka a kanta sai dai da yake malami ne ba za mu zarge shi da son zuciya ba iyakar binciken shi ya ce shi abin da ya gani kawai wanda ya bar sallah da kasala to ba a kafirta shi kuma wannan magana yake ganin ita ce kadai a mazhabin to sai a ce eh iya abin da ya sani kenan na fata an gane wal majid ibn taymiya da al majid majid kakan ibn taymiya kenan an gane wa ibn qudama ta al imam ibn qudama وذكر النووي أنه المشهور من مذهب الشافعية مذهب كما يتشي ونن فتوى إتشي شهر الرياء مذهب أينه الشافعية نووي نووي تكون جماعة can baya ɗin can fa littafan mazhabobi ne kaf muka tara Tafan mazhabin shafi'iya hanabila malikiya ahnaf zaidiya da sauran mazhabobi ga sunan birjit ɗaiɗaikun mazhabobi irin mazhabin sufiyani sauri mazhabin auza'i makamantan waɗannan ku je ku zauna ku yi bincike a kai amma yanzu abin da nake so ka fahimta babban malami mujtahidi na mazhabin hambaliya kaji ibnu kudama ita ma akan wannan fatawa take wanda albani ya dace a kai yanzu an cewa albani murji'i sai a ce wannan ma murji'i wato wai abin da suke nufi da murji'ancin sassauci da tausayi ya yi yawa har yana ganin wanda ya ƙi yin sallah da kasala eh amma ya yarda da sallah to yana ganin cewa musulmi ne kuma an yi mishi fatan zai samu rahama Allah ko kun fahimta jama'a suke ta rubuta littafai fa har kafirtar da albani sun yi nasan ku gane sai da Usaimin ya rinka kwabansu yana cewa الذي نصب الألبانية إلى الإرجاع إما لم يعرف الألباني وإما لم يعرف الإرجاع لأن بين الإرجاع والألباني بون بعيد duk wanda ya danganta albani cewa murji'i ne to ɗayan abu biyu in ma dai bai san albani ba ya san murji'anci na haka ya ɗauko abin ne ya ɗora a kan wanda bai sani ba ko kuma ya san albani amma bai san murji'anci ba ni kuma ina cewa ko kuma bai san duka ba akwai yiwuwar haka daga cikin matasan da suka fi zafafa wannan matsalar jama'a har ya rubuta littafi wanda ga littafin nan ya ɗauki abin da zafi kwarai da gaske on it. ta duk wanda ya magana a kai sai da Ali Hassan ya bashi <clears throat> to sai ya zama ya gajiyar da su ya gajiyar da su sannan kuma aka samu wannan fatuwar lajinar da'ima suka fito suka goyi bayan matsalar Ali Hassan ya sake rubuta littafi tintime ne ya sake yabawa wani ya ɗan rashin kunya yar karama Ali Hassan ya sake rubuta wani karami ya sake biyo baya to shikenan sai kowa ya shiru duk suna nan littafan ga suna a kwance suna kallon muna kallon su kamar dan giwa zuru da alkalin makka hmm. na fata an gane jama'a saboda haka haka al'amuran da ya suke a takaicin abin da nake so in nuna mana shine ita mas'alar ba ta kai ka kafirta wani ba kuma ita mas'ala ta fiqhu irin wannan idan wani ya ɗauke ta sai a dubi shi, shi ya ƙirƙiro ta ko kwa dama akwai ta a fiƙihu. akwai ta a fikihu shi wanda ya riga shi faɗi an danganta shi zuwa ga wata mugunya aƙida ibnu taymiya a cikin littafin shi minhajus sunna ya ce. duk wata fatawa da ka ji malaman ahalus sunna suke a kai ana samun ɗaiɗaikun 'yan bid'a suna dacewa a kanta idan wani ɗan bid'a ya zan ya yi fatawa kamar yanzu shi'a a wurin shi'a idan mutum ya saki matar shi to bai halatta ya dawo da ita ba sai ya kafa shaidu guda biyu kun ji wannan a cikin malaman ahalus sunna tsiraru ne kaɗan suke da wannan ra'ayin amma cikin sahabbai akwai Imrana dan husayn asarin shi yana nan cikin musannam na ibnu abi sheba ibnu hajar ya kawo shi a cikin bulogul marama a babin ruja'a to amma wannan maganar shahararriya ce a cikin fuqaha'un shi'a amma a wurin fuqaha'u na ahlus sunna fa wannan maganar ba shahararriya ba ce to shikenan idan yanzu ne fatawa da wannan wadda ita ce daidai cewa duk mutumin da zai aurar da shi dole ne sai ya kafa shaida da mutum biyu to duk mutumin da kuma zai koma da matar shi dole sai ya kafa shaida da akallan mutum biyu wannan fatawa ita ce daidai tare da cewa ba ita ce mafi yawancin malaman ahalus sunna suke a kai ba to shikenan kawai sai a ce ya dace da fatawar shi'a jilsatul istira da yawa fuqaha'un ahalus sunna ba su dauka ba amma dukkan fuqaha'un shi'a kaf sun yi fatawa da jilsatul shi shikenan yanzu in ne fatawa cewa jilsatul istira sunna ce sai a ce dan shi'a ne saboda haka ku kiyaye jama'a akwai wata matsalar wadda zai iya yiwuwa wani ne ya ƙirƙiro ta a yanzu to amma abin da nake so in gaya muku yana da wahala ka ga wata fatawa wadda take da dalilai ko da masu rauni ne ba taɓa samun wani malami na ahli sunna ya yi ta ba sai mu tambaya a lokacin da shi wancan malamin na ahli sunna ya yi wannan fatawar an bid'antar da shi ba a bid'antar da shi ba ku kiyaye ba a bid'antar da mutum da fatawa ta fiqhu mai nauyinta in dai fatawa ce ta fiqhu Allahumma sai in akwai wata muguwar manufa a ƙarƙashinta sannan ba a danganta shi zuwa ga wata ƙungiya ta ‘yan bid'a saboda ya yi wata fatawa ta fiqhu wadda ta dace da su. sai in ya nufi ya koma cikin su ne amma mujarradin kawai albani ya ce wanda bai yi sallah ba aka ce mai sallah wajiba ce ko ba wajiba ba ya ce wajiba ce shikenan sai ce to shikenan wannan mutum musulmi ne amma fasiki ba kafiri ba ne sauran nasoshi fa sai ya ce sauran nasoshin za a fuskantar da su ga wanda ya musunta amma ga wanda ya yadda da ita amma ya ƙi shi kuma sai a fuskantar da wasu nasoshin don nasoshin sun zo guda biyu ne to kamar yadda ka fara ji su waɗancan malamai da ke kafirtawa kai tsaye sun ɗauki hadisan da suka zo suna tasrihi akan haka ne to amma matsalar ita ce hadisan da kuma suke nuna rashin kafirtar da wanda da ya sallar ba fa me yasa ba za a dube su ba ai kamata a tattara hadisan mas'alar a tattauna su ko abin da shi albani yake nan a cikin wannan littafi hukumu tariki sala jama'a ko kun fahimta to gaskiyar lamari hakika barin gaya muku mun taɓa yin wata hira da aminu daurawa ya bani sha'awa da na ga ya rusku wani abu wanda da abin ya nemi nauyin in fito in faɗa matsalar ita ce asalin abin da albani ya musu shine ya yi musu abin da malaman salaf suka yi wa larabawan zamanin su su imamul bukhari suka keto larabawa sai suka zama mujtahidan zamanin su a zamanin su ya zama yan tsirari ne daga cikin larabawa ake samun malamai ba mujtahidai ba yan tsiraru ne ake samun mujtahidai wannan na daga cikin abin da ya sanya wa zuhali har attack har ya mutu bukhari ba balarabe ba ne ya shigo neman ilimi ya shigo kuma da ya shigo sai da ya zo gai da zuhal. ya nuna cewa zai rinka zuwa ɗaukan karatu wurin shi amma kuma shi ma ɗalibai sun nemi cewa ya sa musu karatu ya sanya musu karatu daga ciki har da su imamu muslim sai hassada ta kama shi shi zuhal har ya zo yanayi wa muslim faɗa ya daina zuwa wurin bukhari har ta kai bukhari ya zo gidan zuhali har zuhali ya ki fitowa bukhari ya je ci gaba da karantarwa har sai da ya zama an rabu tsakanin muslim da malamin shi na farko zuhali dutse hannu riga sun yi baran baran ya ce dai akan bukhari ne asalin ka karanta malaman tarihi sai ce gaskiyar abin da yau zuhali ciwo shi ne wannan yaro ba balarabe ba ne kuma gashi ya shigo da ɗimbin ilimin da a yanzu haka ya firgita zuhali kuma ya ce yana bi yana yawon tattara ilimi ne wato a yanzu haka ma matsala ne ina in ya ci gaba wannan gaskiyar lamari ba zan ɓoye muku ba asalin abin da yawa malaman saudiya ciwo albanin nan ba balarabe ba ne kuma tsara hatta ya tabajjaj bi ujmatihi har sai da ya kai yana yana faɗin shi ba balarabe ba ne wani lokacin sai ka ji ya ce ajami misli ce bagwari kamar irina to amma sai ya ce sai dai kuma Allah ya taimake ni na iya harshen larabci jiddan jiddan jiddan ce kuma Allah ya taimake ni saboda na girma cikin 'yan al'ada na iya amiya kwarai da gaske wani lokacin ya faɗa ka sai tsire da dariya sai juya baki ya ɗan bubbuga a miya ɗin sai a yi dariya sai a wuce ya girma a geto ne dan talaka ne dan talaka suka je suka zauna a geto irin cikin daurawa cikin muciya cikaji can kasan jalle su misali haka <laughs> an fahimta eh geto asalin geto kenan irin kamar ka ce rigasa can cikin yadda dole kawai ka ji yaran mutanen wuri ko kun fahimta jama'a to haka to sannan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi da son ilimi don haka sai waye gari yana sarrafa larabci su su bin ba da su usaimin gwamnati ce ta rika musu abin su ya tashi amma ba yawan rubuce-rubuce ba albani shi kuma da ya zama ba gwamnatin da ke tare da shi kaf don sai da ta kai albani yana cewa tun da yake ba wai ya ci abincin wani ɗagutu ba ya ce bai taɓa zama tebur guda ma da ɗagutu ya ci abinci <laughs> ba wani ne mulki wanda suka taɓa tafiya layi ɗaya to shi kuma sai Allah ya bashi rubutu bai da kasalar rubutu yanzu in ya ga littafi yana zuwa kace ce bara mai mai star sai ce a ba ruwanka sai zauna sai kwafa abin sai mai maka da naka shi kenan ya tafiye shi da wannan sai Allah ya kwace shi to maganar da nake cewa na yaba Aminu Daura da na ga ya riski wannan maganar asalin dalilin tsiyayyar asali ita ce saboda shi ba balarabe bane gashi kuma ya zo da abin da larabawa suka kasa zuwa da shi amma da malaman larabawa sun yi wa kansu fada kamar yadda shi bin ba zai wa kanshi fada kamar yadda Uthaymeen yi wa kanshi fada kamar yadda da yawa suka yi wa kansu fada ba su albani hasada ba Usaimin cewa yake haɗuwata da albani ta wuce biyu ba ko uku yace amma duk littattafan shi na karanta yace na gane cewa ahalus sunna ne salafi yace kuma yana da ɗimbin ilimi na hadisi sannan kuma a zamanin ne ya ce ba na jin na san wani wanda yake kusa da shi balle wanda ya daidai da shi gumari gumari ba magaribe ne ɗan ɗariƙa ne sufi kuma ba maliki ka dubi shazili duk abubuwa sun haɗar mishi gaba ɗaya amma cewa yake a zamanin nan muna tare da wani malami wanda yana daga cikin afradu zamani a wajen ilimin hadisi yace ba dan dai ba wahabi ba ne to da sai ce ya fi kowa ilimin hadisi na ce Allahu akbar shikenan eh, ba dan dai ba wahabi ba ne wato da ba ba wahabi ba ne da ya fi kowa amma da yake ba wahabi ne to Allahu akbar Allahu akbar to ni ban ga abin yin hasada ba wallahi wallahi jama'a ni in na samu wanda ya fi ni wallahi murna nake don ni yanzu na ga inda zan karu kenan ba abin da ya shafe ka kuma wai in dai gaskiya kake ka ji wani na faɗin gaskiya wai don me zaka ji haushi kuma wai kai so kake ka zama kai ne dan autan masu faɗin gaskiya kai ne ɗan autan masu ilimi wallahi tallahi abin da ya sa mutane dewa ba sa kaiwa kenan saboda kawai Allah ne ya aje wani zai yi aiki da shi kamar yadda Allah ya aje ka kai ma yana aiki da kai sai ka ce kai kadai kai ta ce matsalar su shi ya sa ku yi haƙuri da wannan maganar zan faɗi kuma ku yi makin wannan kasar namba 47 dewa suka zuba wa ɗaliban jami'ar islamiyya wannan irin gubar dewa sun zuba musu yanzu nan littafi ne na ce muku ainihin shi dr bashir ya rubuta shi ko to ka karanta littafin nan kaf ka gani irin ɗabi'ar da take yawo a zamaninsu da suka yi karatu a can ba za ka ganta ko ɗaya a nan ba cikin wannan littafin ya ce sahahul albani ko hassanahul albani dole ba ne eh, ba dole ba ne amma wani abu ne ya faru a cikin duniya ta ilimin hadisi a wannan zamanin shi malamin ne ya tashi ya karatu ilimin hadisi ya ilmantu a cikin ilimi bayan ya yi nazarin littattafan kudama ya nazarin littattafan mutu ya nazarin littattafan mu'asiri sarki ya tabbata ga Allah malaman farko daga cikin malaman hadisi ya karanta littafansu ya karanta littafan mutaakhirina irin su ibn hajar da irin su al-imam zahabi da irin su ibn abdul hadi ya dawo ya karanta littafai na jarh wa ta'dil irin na su ainihin al-allamatul da makamantansu ya zo ya karatun littattafan 'yan zamani irin su abdulrahman al-muallim har ya takhrijin littafin at-tankil ya zo ya yi takhrijin littattafai irin abin nan ya karanta littattafai na malamai irin su Ahmad Shakir har yi ta'aliki akan durrul bahiya wadda Ahmad Shakir ya yi ta'aliki a kanta ya yi takhriji waɗannan irin malaman sai malaman zamanin su sai suka ga to idan ya dubi hadisi ya ce sahihun ko da'ifun to ya ɗibo waccan karakam na kaf ƙarshen ta kai yanzu ka sace koma ka ɗauko hukuncin zahabi sai shi wannan ya ce masa a ai wannan hukuncin na zahabi mun gan shi amma akwai kuskure a ciki shi kadai ne malamin hadisi a wannan zamanin amma waye ka ji yana cewa sahahuwa ne amma da wahala yau ka sai littafi baka ga sahahu alalbani ba afahu alalbani ko kuma tun daga nan bangon shi sai ka ga an sa wannan littafin muhashshad bi ita wa takhrijat al-allamah al-albani an yi mishi hashiya a kasan shi an zuba hukunce hukuncen albani amma ga su waɗannan yan uwanmu ne yan najeriya abokan mu ne amma sai suka ware kansu daga wannan abu wannan dr bashir umar ali wannan dr sani rijiyar lemo gashi talhisul habir kaf in ka karanta ba inda za ka ga sun ɗauko sahu alalbani ko kaza kaza to amma menene ko matsala matsalar da ko da ba su saha ba da sai su ɗauki al'adar su da kansu su saha haɗu da shi sai kawo hadisi sai ce ainihin sunan na sa'i raƙami na kaza da sai ya bayyana idan ibn hajar nan ya yi shi kuma yanzu menene nashi ne zai ce akan wannan takhrijin sakamakon haka sai zaman littafin bai samu kima ilmiya da ya kamata ya samu to me yake damun ka ina fatan ku fahimci wannan don haka dukkaninmu da suke ga mun amintu da littafan albani yanzu waɗannan abubuwan su ne musu zafi mun zo mun yaɗa wannan aƙidar wanda su kuma suna son ta mutu ne ma gaba ɗaya a daina jin wani muhammad nasiru dinar albani ya riga ya shiga duniyar ilimi takhriji gashi da yawa sunan abi dauda mujalladi goma sha ɗaya irin waɗannan mutane takhrijin na abi dauda silsila sayya silsila ba'ifa silsila kaza duk bookshop in ka shiga a makka ko madina kap sai ka ga wurin littattafan albani daban yake da na kowa sai ga an sa kutubul allamatul albani wannan yan kasuwa ne fa da ɗaliban ilimi a cikin jami'o'i kawai an dasa muku wani abu wanda ba zai kai ku ga ko ina ba yasa malamin nan da ya littafin nan gashi wani malami ne cikin malaman jami'ar islamiyya wata rana ya shigo aka yi dace na je jami'ar islamiyya lokacin nan na cikin wani aji yake cewa wallahi ba a yi wa albani adalci ba yana maganar na wallahi sai da ya fashe da kuka ya ce mutumin da ya tashi a surkuki irin na ƙasar suriya cikin 'yan bid'a Allah ya mai da shi abin da ya mai da shi ya tafe kan wannan abin, ya ce wallahi ba a yi mashi adalci ba sai fashe da kuka galibin matasan nan 'yan saudi arabia jama'a sun tashi cikin ni'imar tauhidi da ni'imar sunna da ni'ima ta komai don haka galibi ba sa gane kimar malamai irin waɗannan jamilu zainu da na je gidan shi wata rana in ne mishi tambaya malam eh muna cewa mu ɗaliban ka ne amma ba mu san tarihin ka ba sai ya zaro mu wani littafi sai ya ce bari ma baka katan guda Yana nan littafin cikin rumfancin sai ya ce ka je za ka karanta yace cikin sufaye na taso da yan bidi'a masu tsafi yace kai baka karanta a altafai na ne baka gani na san kan abu yace su suka kyankyashe mu yace ni'ima ce Allah ya so mu mutu akan wannan imani yana faɗin wannan magana ashe ba za mu sake haɗuwa ba don lokacin yana faɗi da makeken bandeji a kan shi jama'a ya kamata matasa idan sun tashi za su yi hukunci akan malam wane malam wane su rinka duba manhajiya da malaman tarihi suke bi in za a yi tarihin malami ana duban ƙasar da ya taso a siyasance sannan ƙasar da ya taso geographically a ina ma take tukuna a duniya ku je ku ga wannan nazariyar lokacin da zan yi laccar jihadin dan hodiyo geographically sai da na kawo a ina Najeriya take yaya ƙasar take kafin a haifi su dan hodiyo da aka haifi su dan hodiyo yaya ƙasar take shine zai sa ka iya gane kimar dan Shi shine zai sa ka iya baiwa dan hodiyo uzurori akan abubuwan da zaka gani daga cikin littattafai mafi ƙarfin tauhidi da bin sunna na ɗan fodiyo shine wannan littafi da muka ce za mu karanta mun gama karatun wannan eh, menene eh, Saukul umma ila tibai sunna amma ƙarshen littafin akwai tawassuli na shirka a ciki in ka gama karanta sai ka ce dan fodiyo ya zama mushriki sai ka dubi bi'ar da ya taso kaf waɗannan da ke zaune gaban abubakar gumi babu mutum ɗaya fa mai irin tauhidin abubakar gumi har laula abubakar laula abubakar fa ya mutu yana zuwa taron suna eh ba shi yasa izalan jose yake suna da ɗin kifanci lokacin suke ce mishi mushirki ba sai su ce wannan katon mushirki ba haka ba ne, ba haka ba ana ana duba wasu abubuwa tukuna so dole ne kowa ya zama cikin taitayin shi jama'a magana akan mu'ayyan المعين magana akan mutum wane ta sha bamban akan hukunci zaka iya cewa duk wanda ya sha giya fasiki ne an fahimta jama'a duk wanda ya sha giya fasiki ne to sai ga kala rawu ya ba da labarin wani alaramma ne makarancin qur'ani yan baba shegu sai suka kawo giya a wata kwalba sai suka bude ta malam eh wannan magani ne na jin karfi yace ko suka ce ƴar karamar kwalba kana rawu yace da suka bashi nan da nan sai ya nuke kawai tun bayan azhar ayi karatu ayi sai ce ayi addu'a lokaci yayi suka ce amala sai ce lokaci yayi lokaci yayi sai kawai sai haka qur'ani ya fara Allah Allah Allah Allah sai karci a guje yana cusa kanshi cikin dawa an kasa dawa ba a to sai ka kama shi kai mishi bulala saboda da aya ga hadisi malami ne makarancin qur'ani sun bashi jiya ya sha ala amanatin ya aminci da su <laughs> shine saboda haka wallahi jama'a yadda mutane suke tunanin musuluncin nan akwai gyara shi yasa ka ga gashi malaman nan suna magana suna cewa sai dai kaza banda kaza Sau da haka gaskiyar lamari wallahi jama'a kamar yadda Usaimin ya faɗi ya ce babu mai sukar albani a zamanin nan sai ɗan bid'a wallahi wannan magana haka take don duk wanda ya soki albani zaunar da shi a tsanaki ka ce me yi maka menene ya maka abin da zai faɗi ya ce ai ya ce a rinka yin jilsatul sai ka ce gashi a cikin sahihul bukhari me yasa baka zagi bukhari ba a to ai ya ce Allah a sama yake sai a ce to ga Allah ya faɗi shi da kanshi a sama yake me yasa baka zagi Allah ba ko kun fahimta jama'a duk abin da zai faɗi wani al'amari shine wallahi in ka ce za ka ƙididdige ijtihadin da albani ya kaf a duniya ya fitar da wata fatawa ta ijtihadi kaf ba za su wuce guda goma ba duk maganar da yake akai sai da yana da nassi akan hadisi amma matsalar da ta rinka faruwa jama'a wasu littattafai ne waɗanda suke da wahalar samu a duniya amma aka tara su a maktabatu zahiriya ya je karanta littafan nan ka ya karo da hadisan da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu wani bai karo da su ba ya zo ya aikin inganta su waɗannan littafai nau'i biyu ne kutubul ajiza da kutubul su'alat ba zan iya tuna ran da ne muku karatu na musamman a kai ba amma an ɗauka a cikin kaset a kaset ɗin ainihin karatu eh, nukuba nukuba sai da da tattaro irin waɗannan tafan kaɗan da cikin irin tafan nan jama'a kun gan su kutubu su ala da su nan ga sunan waɗannan kutubu su ala yanzu waɗannan tambayoyi ne wanda al'imamu abu ubaidin al'ajuri yi wa ainihin al'imamu abu dauda sannan sai kutubul ajiza ga su waɗannan tafai ga shi wannan to yanzu waɗannan da tafai idan idan su albani ya je ya karanta su tun ba a buga su haka ba shekara arba'in da ta wuce a daidai lokacin da malaman mu a nan suna nan ana raba musu karama suna yayyafa wa mutane ruwa suna cewa ruwan bagajari suna nan suna zina da matan mutane ana cewa ana cire ka gashin munkari munkin a lokacin ba a karanta hadisai a ƙasar nan duk wanda ya ganganci yana karatun hadisai ya ce zai muguwan mutuwa haka aka rinka tsoratar da mutane in kana karatun hadisai za ka yi muguwan mutuwa saboda ka ba a karatun hadisai, ya ce hadisai suna da shi'unci in kana karanta su za ka yi muguwan mutuwa don haka kowa sai ya guje su sai mutum ya sai bukhari da muslim sai ya ajiye a gida saboda tarihi in ya dan ya dan duba haka sai girgiza kai sai ya ajiye saboda kai ya muguwar mutuwa za a ce za ka yi su'ul hatima waɗannan littattafan ga su malamin ne ya karanta su sannan sai kutubul ajiza waɗannan kutubul ajiza in ƙananan littattafai ne malamai suka zauna suka rinka rubuta su waɗanda waɗannan ajiza da wasu malamai sun same su kamar irin su imamul Bukhari da Muslim babu shakka sai sun canza wasu babuka nasu waɗannan kutubul ajiza daga baya ga su bayan shi albanin ma ya rasu aka zo aka tattara su yanzu kama wannan gashi mujalladi takwas ne za ga wani littafi ne malam ya rubuta bai wuce shafi tara ba amma yana ɗauke da hadisan da yake da wahala a samu wanda ya ruwaito albani ya je ya karanta waɗannan ku gaya mini me yasa mutumin nan ba zai san abubuwan da waɗancan da suke can suna tsallan zikiri da waɗancan da suke can sun dukufa karatun fiqh suke me yasa ba zai san abubuwan da ba sani ba bayan da ya gama karanta waɗannan littafan kaf ya zo yi wa ainihin zahiri ya ɗin ya mata ainihin sihira littafan sihirsa na maktabatu zahiriya gashi duba jama'a gashi gashi فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث كاب يا أم بتسونا يا waɗannan littafan ya karanta su ne kaf ɗinsu wasu da daga ciki ya ce in ya ga rubutunsu ba kyau sai ya zauna ya sake musu rubutu irin na zamani wannan shi ne laifin nan shi ne laifin da mutumin nan ya ake kin in ka tashi sai ka ce ula'ika aba'i faji'ini bi mislahu duk wanda ya ce suna da wani gwarzo ka ce ya zo da gwarzon da ya kai wannan me namu zan suka yi gwarzonmu da ya fi kowa a Najeriya shine Abubakar Gumi me yasa dan ya karantar da Sahihul Bukhari su waɗannan ba Sahihul Bukhari Sahihul Bukhari ma gaba ɗaya sun yi mishi aiki to jama'a wallahi ba mu da wata alaƙa da Muhammad Nasiru Dinal Albani ba abin da ya haɗa mu da shi sai abin da ya kamata ya haɗa kowa da shi shine addini da sunna kuma yana cikin aqidan mu ne ku kiyaye ba matsala ce mai sauki ba in aka taɓa malaman sunna muna tayar da jijiyar wuya sosai karanta tsaha wuya ka ji ya ce malaman sunna daga cikin sahabbai da tabi'ai malaman hadisi da malaman fiqh malaman tafsir yace duk mun yarda da su ba a faɗin su da sharri sai dai da alheri domin waɗannan malaman su ne kafafen da addinin musulunci ya zo mana ta hanyar su na fata an gane so da haka ban ga dalilin da a wannan zamani za ka ƙi istifada da waɗannan littafai na ainihin albani ba kamar yadda ban ga dalili da shekara ɗari bakwai da ta wuce ba za ka yi istifada da littafan ibnu taimiya ba duk matsala ɗaya ce duk wanda ka tambaya menene ibnu taimiya ya maka sai ce ibnu taimiya baya kaunar manzon Allah in ka ce ya kai ka gane baya kaunar manzon Allah sai ce ya ce duk wanda ya ziyarci kabarin manzon Allah ya zama kafiri sai ya ce a ina a ina sai hauka na kame in aka ɗauko maka maganin sai ga ba haka maganar take ba wato kawai ana tayar da mutane ne akan bakar ƙiyayya ta ibnu taimiyya a gina mutane da bakar ƙiyayya akan kin abdulwahab muhammad na abdulwahab wajibi ne idan yan bidi'a suna haka cikin ahali suna kar a samu haka so da haka matsalar ƙin albani ko ƙin bin bas ko ƙin shehu ɗan hodiyo ko ƙin abubakar gumi ku kiyaye ba matsala ce mai sauƙi ba matsala ce ta aƙida. amma kuna ga ko cikin ahalin sunnan Najeriya yanzu mutum nawa ne suka san abubakar gumi suke bayanin abubakar gumi irin bayanin da nake wa matasa da yawancin matasa ba abin da suke ji gaba da abubakar gumi saboda yau shekarar shi goma da rasuwa idan eh abuwan shekara ashirin da rasuwa 1992 yau shekara ashirin da rasuwa matashin da yake yanzu dan shekara talatin bai san shi ba yana buƙatar a sanar da shi malaman sun yi shuru ba sa faɗin komai game da shi ba sa faɗin komai game da shi ka je ka tara majalisi nawa ne ake tara matasa ake gaya musu alheran abubakar gumi ni ɗin da nake faɗi kar ka ɗauka wai lallai fasinan ra'ayina ne a'a aƙida ce dole ne kawai in har malamin sunna ne dole a faɗi alherin shi dole a kare shi dole a tsaya mishi da haka wajibi mu san wannan jama'a amma bai yiwa malami mujtahidi kawai saboda yayi wata fatawa wadda yake kai matsalar farko tukuna kai ka tashi ne an saka maka kin shi matsalar farko kenan kai ka tashi ne an saka maka kin shi saboda haka duk abin da ya faɗi ma baka natsuwa ka karanta abin safarin hawali shi ya rinka munanan maganganu fa akan albani safarin hawali ya rinka munanan maganganu saboda ne asali safar hawali dama akwai jikakkiya tsakanin su da albani shine asalin shi dan brava ne dan ikhwan ne 1997 muna madina lokacin yana tsare sun so su kawo hayaniya a saudi arabia sun rasa samun daurin gindi safar hawali salman auda wane ne duk waɗannan su kenan suka zo suka ainihin cewa saudiya sun tuba kaza kaza kaza kaza to duk yadda malamin sunna yake kuma wannan tsohuwar kiyayya suna nan kamar yadda yau da yawa za ka samu waɗanda suka fi zazzaki a Najeriya har sun dawo sun tuba sun ce sun zama 'yan tajdid in ka zauna da su za ka ji suna ƙin malaman sunna saboda tintin an dasa musu aƙidar ƙin malaman sunna ka je ka ga cikin waɗanda ke bin zazzaki da suka bangare 1996 suka ce sun daina bin shi sun gane shi a yake yi in ka cire aminu daurawa kaf a najeriya waye ya dawo cikin ahli sunna babu saboda wannan bakar kiyayyar da tafiyar zakzakiya ta sa musu ta malaman ahli sunna har sun ce sun bar tafiyar zakzakiya ba za su yi ba amma kuma sun dawo cikin ahli sunna amma kuma sun koma gefe guda sakamakon haka sai suka yi ɓatan yau wa kake jin su da suka dawo cikin ahalin sunna da sai su dawo su karatu wurin su amma sun rena su tun wancan zubar da girman da aka yi musu daga nan za ku gane sharrin aqidar hawarijanci da shi'anci abu na farko shine duk wani malami za a zubar da girman shi to ko ka riga ka bar wannan aƙidar sai ka ga to amma fa ai an ce kaza game da shi kai kuma ka tashi akan wannan abu ne don haka kaf su yau baka jin labarin ko ɗaya a Najeriya saboda ne saboda ba su yi karatun addini ba a waccan tafiya nan kuma sun ce sun dawo cikin ahalin sunna malaman kuma da ke da karatun suna kin su saboda haka kowanne ka je ka same shi yanzu sai ka je ka samu ga tsufa nan ya taho mishi amma bai san komai ba amma ba a ce tsohon dan gwagwarmaya ne haka ne ko ba haka ba haka yake ga su nan birji ko ina kowane gari ga su nan da ka je ina yan tajrid la yasma'u lahum hamsa ba a jin ko ƙara tafiyar kafarsu ba a ji balle muryarsu saboda dama waccan tafiyar saboda tafiya ce ta ‘yan ma dabba wa habba tafiya hayaniya ce to sun ce sun batta wannan tafiyar kuma sai da ilimi masu ilimin kuma ba su da daraja a wurinsu don haka ba za su je wurinsu ba shi kenan haka sai suka zama la ilaha ula wa la ilaha ula to daga wannan ne za ka gane hikimar malaman ahli sunna da suka saka aƙidar ƙaunar malaman sunna da kuma girmama su cewa tana daga cikin aƙida don in baka mutunta su yaushe za ka samu ilimi ka ne musu kallon banza ko kun fahimta jama'a shi yasa wannan mas'alar tana daga cikin abin da ya wajaba wajibi a ladabtar da ɗaliban ahlus sunna wajibi a ladabtar da ɗaliban ahlus sunna saboda ina tabbatar muku da cewa wallahi jama'a sai da ya kai a jami'ar islamiyya ba dan aka ankara ba fa har wasu sun fara zuwa da biro cikin littattafan albani rubutun hannun shi da ya ce a tarkato in ya rasu kaf a kai shi jami'ar islamiyya ya sadaukar wa jami'ar islamiyya har an fara samun yara masu rawa kai sai mutum ya je cikin rubutun hannun albani wai zai gyara saboda shi yana 300 level a hadisi wanda duk hayaniyar da suke kaɓinsu Abdul abdulmusawur zai iya ba su ansa albani yana nan da wani yaro abdulmusawur bai wuce shekara talatin da biyu ba in ka ga goshin shi goshin albani ka gani jami'ar islamiyyar ma da ya kaf rikita malaman yake yi ka zo sai ka gama magana kaf sai miƙe ce ba haka bane gashi gashi gashi gashi